duk sunansu ɗaya kuma dukkanin hukuncinsu iri ɗaya ne tabbas yin hakan bai halatta ba a cikin addinin musulunci kuma yana daga cikin manyan laifuka wanda allah baya so sannan yana janyo wa mai yin haka fushi da kuma tsinuwar allah subhanahu wa manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mutum bakwai Allah ya tsine musu kuma ba zai dube su ba da rahamarsa ranar alkiyama zai ce musu ku shiga wuta tare da masu shigarta mutanen su ne kamar haka mai yin luwaɗi da wanda ake yi da shi mai yin zina da dabbobi mai yin zina da uwa sannan ya koma ya da ‘yarta sai mai yin zina da hannayensa wato wasa da azzakari da kuma mace da take yin haka ita ma wannan mummunan aiki yana daga cikin ayyukan da mutanen annabi lut alaihi salam suka aikata sannan kuma an ruwaito cewa dukan masu yin irin wannan in ba su tuba ba ranar alkiyama za su tashi hannayensu ɗauke da ciki wato juna biyu sannan kuma likitoci masana a ɓangaren kiwon lafiya sun tabbatar da cewa akwai wasu illoli da yin wannan istimna'i yake haddasawa a jikin ɗan adam Daga cikin irin cututtukan da hakan yake haddasarwa, akwai yawan mantuwa ko wasi, raunin idanu ko makanta, raunin al'aura ɗaukewar sha'awa, saurin inzali, lalacewar ruwan mani. rashin haihuwa ko kuma mutuwar ƙwayoyin haihuwa, hauka da dai sauran cututtuka masu muni. Don haka, ya kamata matasa maza da mata a kula sosai kuma a kiyaye domin kar a jefa kai a cikin mummunan yanayi wanda za a zo ana nadama daga baya. A ƙarshe, muna roƙon Allah ya kare mu daga aikata mummunan aiki wanda Allah da manzansa ba sa so, su kuma waɗanda suke yi, Allah Ubangiji ya shirye su. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.